living me na ka naka zo ka sa haske a waje wani sai ya dauka ma ba haya nake da Allah to yaya na haka rami tun ɗari ina laya kuɗin gonakin mutane alkur'an wata kalma ta turawa altakalma <laughs> ce a'a haba alƙur'an ina ga muku shagon kudu ya fi ba hago ƙarfi ina ma za ku haɗa mutumin da in ya tattake da kidoki sai ya baje shi kai da yi mura kai da yi mura wallahi wanka mutuƙa yana to in hurita na wallahi ya zo ya zaka wallahi ya tamfa tsakan doki wallahi ma ya kwashe mishi kayi a ka zo ka na ka gilla mana ƙarya. Me? Kai kaga shawara ki banza kudu da. Yau so so. Yau so yau. Jira Allah sai ka ce yara ka tun banza da kuku ka gudu kuma da daddare. Eh? Kata kata jikai. Kata wata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Masha Allah. Alhamdulillah. Ina tarbun nawa ne. Fatarwa jama'a. Fatarwa jama'a. Look at it. Look at it. Fatarwa kuma. For how long? Yau shekara nawa. Amma lokacin mutane suna. Yeah? Why?

jiya na ga abin al'ajabi a garin nan jama'a sai fa an yi hatara ban taba ganin tashin hankali ba irin na jiya a bayan garin nan da na ga fatalwa ido da ido kwarai ko ni ma shaida ne gashe gari ya lalace inda ka san jirgi haka take tafiya fiw dan ni ma shaida ne ina kunta gobe gida sama da mutum goma sun taka ni za su shige duk irin tashi daga gida kai ma fasalocin ta taka kwarai ko na gani to ai nan ta nan suka zo a guje ake ta gudu ake ta gudu amma sai dai labarin ku ya sha bambam da namu dan nan ta wuce kamar mutum ni kaina kaya na fa sai da safe na zo na kwashe su duk wannan sun a shi gefe eh. me ya kai ka daji ne har ka ji kai karo da fasalwa na ɗebo hannari zan shiga ban ɗaki sai na jin motsin ina a ciki kaga ka dole in yi wannan yana can wajen na fara shirya ina dan sauke nauyi sai ga mai guduma <laughs> ka san duk ganin da kake mai guduma a fada akwai dan roƙe jiki kana ji da kyau mm. ni fa da ta rufo mu fa maka rufo ka san na saba tsirin tsuguno in dai zai yi kashi to to to sai na kwabi a na shagalin na ka cire riga an aje ke na shagalin ka ah, zaki da yake ka ne kashin ma ban ga maka haka ne maka dinga zaga garin inda ka san zai wanka kai in zai kashe kake waye kuma wannan daga birni ta matso shi ita ho garin nan ina jan haka ne ina jan haka ne to jama'a dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ino ka ka ka tashi ka ga mutum kamar na gudi ya je ya karɓo bashi na ya ƙi biya ya zo ina shan shayi kada asiri kada asiri ma ba shi ba a ah, dan dukunu ne ashe ba ma shi bane nan wanne dan kadangari wanne ya sa min kafa na faɗi inno ce inno ce ga magana da kake wa mai gari amma sai ka ga su maganar da suke daban to kaga kujeran nan wani lokacin sai yanzu ina sha'awar hawan ta wallahi ah, ranka dade <laughs> barka da fitowa yaya na ganka kai kadai kuma <laughs> ina ina liman yaushe da sassafen nan za ka ga liman ai lungu da sako na garin nan eh. sai ya gama kewaye shi ya ga ina ne ake suna ba a gaya mai ba ina ne kuma za a yi addu'a dan bashi abin da za a bashi kaga aljihun malami ruku-ruku kai mai guduma kai baka da lalata to kuma rasuwa fa kuma ya tafi je gaisuwa ina da dan wata shawara da nake son mi to yau shi kenan to mu zauna to bismillahir la hawla wala quwwata illa kai azim nace ga masifa ta taso wa gari jama'a duk sun shiga cikin rudani amma ranka ya dade na sani a fadan nan in ba ni ne magana ba wataƙila ba lalle ne a tada zancen nan ba batun maganar fatalwa da ta shigo gari jiya Allah baka yau rai a cikin gida na ji mata suna zanca amma ni ban kawo na ba raina ba saboda na sani magana fatalwa ta fi zuwa tatsuniya da asuba a masallaci bayan liman an yi sallah an idan muna kokarin fitowa zan taho na ji wani wani na leburan nan mm. yana magana waya mai shayi suna magana da mai shayi mai shayi ya shawo shi ba zai sake ma dora tukunyar shayinsa ba Rashi to wani abin ko gaskiya ne ne lamarin nan ne mu kan mu jiya a daren ana wannan guje-gujen ido na ido na idanta ido na idanta ina ganta sosai da sosai ina ganinta kurum sai na shiga lungu to abin da yake da akwai ranka daɗe dama shawarar ne ce zan yi idan bayan allah nan suka zo karshen ta ba lalle ne a yadda ba so ni na san yadda ake ɗauka ta ai tun da abu ya zo da haka liman za mu yi wa magana a yi addu'a to ranka daɗe ni ba zan ce ba za a yi addu'a ba amma in aka yi addu'a mhm. ka ɗau sati guda sai ta sake dawo batalwar a duk abin da ya shafi aljani to kai ma aljanin kake zama ka kore shi eh nan nan nan nan nan nan lukoro in aka je sai a ɗauko su su wato wannan yan borin eh. ranka daɗe Allah ba ka idan aka kira 'yan bori suka buga garaya suka buga garaya na kadi irin su kuturin nan ka san su ma aljannan duk akwai irin wannan abubuwan a ciki to za su sako in suka sako duk inda fatal wannan take to za ta zo tana zuwa in san samu ne Allah ba ka a kirawo ka ka ganta ta ganka ina zuwa mai kudu ba ina za a yi burin tukunna a ina za a yi da ya wuce kofar gida kuma a kira ta zo nan kama fito kai mata ka fito ka kama kunnanta ka ce ba ka bukatar ta ƙara shigowa wannan gari ba abin da zai faru to muna wajen ranka daɗe me zai faru na godi mutanen sani. burin ya mace ba kawai ta haihu ba amma abin da ta haifa ya zama lafiyayye ne mai kuzari da basira a takaice dai lafiya ta fi dukiya akwai abinci kala-kala da yake ɗauke da sinadarai daban-daban da suke taimakawa inganta lafiyar yaro yake ƙara masa lafiya da basira da kuzari to malama wanda bai da kuɗi ina ya ga abin da zai ci ballantana ya neman ɗansa lafiya to ai akwai abinci kala-kala da suke da sinadarai wanda yake gina jikin ɗan adam kuma duk muna da su amma hakan yana farawa tun jaririnka yana cikin mahaifa saboda abincin da zaka ci shi jaririnka zai ci idan ka ci abinci mai kyau jaririnka zai ci mai kyau idan ka ci abinci mara kyau kuma jaririnka zai ci abinci mara kyau malama dama jarirai na cin abinci a ciki ne kwarai kuwa ai duk abin da kika ci shine jaririnki a cikin mahaifa zai ci to malama wasu kalan abinci ya kamata mu rika ci kenan abin da dai muka saba ci shine dai shinkafa gero masara dankali amma kuma dole ku ƙara kamar nama kifi da da kwai da kuma ganyayyaki da yawa sannan kuma da kayan marmari masu amfani a jiki saboda ku samu ku inganta lafiyarku da abin da yake cikin cikinku kullum abin da nake gaya wa mai gida na kenan amma shi ba ruwan shi sai ya fita waje ya je ya ci nama su bar mu a gida da miya lami kada ki damu zan yi wa bosho magana zai je same shi yi mishi magana mataki na gaba shine ana so a shayar da jariri nono uwa da zaran an haife shi ko cikin awa daya bayan an haife shi malama yanzu nono na farko da ake wankewa a zubar yana da matsala ne <laughs> ai wannan ruwan nonon mai launin ɗaurawa yana da inganci wurin tabbatar da lafiyan yaro kuma yana ɗaya daga cikin rigakafi na farko da yaro zai samu da zai hana shi samun cututtuka a takaice dai shine rigakafi na farko ga jariri wash Allah na kamar shi salamu alaikum fiwa mijina abinda nake tsoro kar ya zo ya tayi mana da hankali a salamu alaikum ke ka sun tafi Kai malam lafiya kuwa kake shigo wa mutane da ihuwa ka? Haba malama, ba san abin da ke faruwa bane? Me yake faruwa? Ai bala ne shigo garin nan. Kasur gumin fataloyi guda takwas manya-manya suka shigo. Wani fatalwa ku yi a hankali. Ku yi a hankali za ku take ya. Fito mu je. Je. Wallahi tallahi. ku wani fatalwa fa. Ya zaka ci ba wani fatalwa? Ke ba ki shiga daki ku yana. Ba inda za. To shi ke nan ki zauna. kai shi shiga daki ku ya. Ma da ba za ku shiga barka da barka da ina gajiya ina mutumin a ah, ai daga gidan biki nake yanzu auto to sai aka aiko cewa yanzu na yi baki daga birni ina jin ka ne ko su naziru ne suka zo to ai tunda an ce daga birni eh. su ne ai a ah, shine ai kwarai kuwa <laughs> muku albarka ko min min yaro min to kaji yara ma ƙanana albarka suke samu a ƴan uwanka ne mahaukata dole su ci ma albarka maimakon ma ka taho kai kaɗai sai ku taho har ku uku ku uku wa ma jari ko kun wuce uku kamar mu ko biyu gashi gaki ga wani ai kila ma kun wuce kun wuce ku uku ya gada rashin mutunci can gado halinsa ko ya koya miki na gwada mai kira maka ne na gaya maka bashi ne yayi min yawa bashi yayi min yawa ba da man eh. tawo gida eh bashi eh kai taho daga birni da kan da bashin ka ka taho nan ƙauye ko eh. ga mai dan idin mace ɗiba bai baras in biya maka bashi saboda kai kai kai kullun kanka kwalba ke ciki ko gare da kuka zo bosho Kai gare da kuka zo salamu alaikum <laughs> barka da shigowa sanu gure <laughs> eh mama barka da zuwa sanu gure da zuwa barka ya aka yi je wani rashin hankali wai wannan katon dankalin ya ɗebo da wannan tarkacen ita so da matarsa suka taho nan gidan za ka fara hannun naka ko na ce za ka fara kenan ko to kama yake damun ka ne hakan nan ne amma umma kada dan uwanka gashi ɗaya ne ba zan masifa ba amma da ya haɗo da wannan kurmas wannan kurma asara za ta zame mana a nan gidan don haka ya ɗebi kayan shi ya tattara ya koma inda ya fito ya za ka ce tattara kaya bar gida to in ba hauka ba ya taso shi ya zo ya ƙara mana yawa bayan ya san gidan nan ba raguwa ake ba waye ya tara ƴaƴan wa tara mutane a gidan Sai ƴaƴan da ka haifa nawa ne yanzu a guri na matar da ka sake ta tafi ta ba mutane. Rainin wayo ne ba na so, amma ko a ƴan manyan an za a ɗarin ga ragewa ko? Aka tafi shi kenan Allah ya ji kanka ka ji zantan banza da wofi mara hankalin kawai kai ne babba amma kai ne shasha ta cikin su eh, saboda ni ne na kinkimo bashi daga birni na kawo muku na ina na godi a gaskiya ina son ka gane dan uwanka fa dan uwanka ne ina eh, san haka ka rungume su a matsayin mu na baki bai eh. dace a ce mun shigo cikin ku muna jin irin wannan abun yana idan faruwa ba rungume shi ya rungumo bashi daga birni in zo in hada da shi da bashin da irin gumo ni irin gume su wallahi ba zan rungume ga da irin gume da ro komai dole mai karewa ne da gudu yanzu ni uwa ta hawa mijinta duka yi mata ya kuruta saboda na san uwa ta ce tana gida na ajiye ta muna tare yanzu hawa tana gida tana gida present ma Allah ta tabbata tana ne gidanka ikon Allah kaga kai da kake da hankali kenan eh. ka san haka amma shi da yake hankali na shi yana nan kamar tayar mota ne kadawa ya ce gara zan maganin ka ba ina gajiya gidan a lafiya da san da zuwa <coughs> hmm? <laughs> amma dai da ka bari da ka yi sallama ba ka izini tukuna ko kuwa yanzu a gidanka har sai ka bani wani izini in dinga ranka da sallama sai ka ce zan shiga masallaci a gidanka Belis wala ne ake yin sallama an za shiga masallaci waye shi wannan din Belis wala mutum ne kasa ce can hanyar ruwa wallahi gidanka dai irin yin sani gidanka dai a Belis wala in zaka shiga masallaci sai kai sallama haka ne waye Belis wala can wata kasa ce hayin ruwa Wala na ɗauka mutum ne Haɗa haɗa haɗa. a dan baba ko da kima dai shan shan shayi da madara ma lokacin ya fi da madara ya fi kyau ban gane ya fi kyau a ya fi kyau hauka ake yi ai shayi na ji madara shi ne shayi akan hada biyu ma fa aina shayi idan ka hada biyu allah tsina shi ba ture in dai ba na ba na ba ba a jira ya wuce ya ta kunna Allah ta kunna zuwa wai da Allah eh. me ya ka ni tukuna yawa to bozo tun ka kaga na zo a matsayina na dan uwanka eh. wannan yarinya da aka gwaggwabje ita ce na zo in maka jaje hawa eh hawa hawa ba Allah sarki kai ai in ban da ka ni wannan da haba haba ka samu fara fata irin wannan sai ka ce ka samu damin gero kai ta gaura Hmm? kai ta gaura haka ake rayuwa saboda Allah hmm? ai inda ah! ka sani, an daura eh? masa kotso ai ba mai hankali ba ina ka gani <clears throat> yakwa saboda girman Allah ba ta kai nake ba ka baro ka a gida ka zo mana ka ce za ka dinga min wawa abincin to ni bana wawa cin abinci na a'a ina yi ai ba a wasa da abinci ku da yake Kai ma ta ce ya ga iyaye suna da suna wani abu. Eh? <laughs> Ana sallama je ka. An tsaya sai na dawo. Ina Ina Ina Ina Kuma baka dawo ba Shi da ana ne ina jira. Na dai kina maka eh. Wai ni abun ma ina mun mamaki. Kai ba aure yarinyar nan ba to ka ta koma haka hmm? kaja tana tauri yawa sannu kare na gayya lafiya ina lafiya lafiya da damuna matan a dama zuwa ne kan magana hawan an samu a abu na wannan alaci ta ko ba haka ba kuwa lafiya? ita dai ta da ku na yadda ta da ku amma yanzu da ka zo duk da shirin da ka zo mu fara wani shiri na zo da shi ba ba ya Allah ya na zo a mayar min da wata kano ba ba to Allah ko Allah eh. ai haƙuri da Allah ba ba eh. a mayar min da shi ɗan ne ƙarya kake kar ka ɗan ɗan ɗan ka ga bayanan ku kuɗi da amai da mun ita ba ban gane da maka ita ba maka a so a gyara yanzu yanzu na gane <laughs> eh, eh? eh, na of course ba cewa truly ai hakuri you you need an psychiatric doctor to examine your brain maybe wallahi bai mazo gidan you have a problem in your <laughs> ai kuwa mutum me yake sun zo ita da mijin a ah, haba dai wallahi sun yaushe suka zo jiya suka zo kuma suna zuwa make suka fara ta fara magana cewa ko ina <laughs> ina kike da je kina nan lafiya lau Allah sarki kawaja ai ko zan je in gaishe ta hmm. wallahi ya kamata <laughs> hmm. mun dade ba mu haɗu ba eh hmm. to ba kya turo min ita har je mata ya jiki ba ita mai jiki hawa na'am na gode na gode kai wannan miji na ki inda makaho ne da kin sha wahala aje na'am ina zuwa sanar zuwa kai na gode na gode da ta zo tare ka ji dan mahaukacin nan wai zuwa iya canja masa wai wai a da masa auren sa da a da uban wa hauka kai ba haka bane ba to hauka ake a da ma da mace ka je ka made ita ka maka langu ah, haba hakuri dai babu shudu Allah haba ai hakuri ka dinga tafi yarinya shan maganin likita jiya ma wallahi ba ba boshu ko bacci ban bo wallahi wallahi ina ta tunanin wannan yarinya ai hakuri a wannan idan naka ne baka bacci eh, eh, wannan idan kamar na eh. baka akuya ka ce baka bacci ba ko da yake ba mamaki ma mai bacci ba <laughs> an sha marijuwala an sha gwana an hada da kashin kadangare kai wannan fanda birni ita wannan alkonin ma hada zai da ita what me me alkoni irin giya birnin nan shut up na alcohol eh haka <laughs> me me a cikin nan gurin mm, ya cakulaci na yo mata tsaraba ba da guda ba da guda ne ma in saboda na san kai ba gane ba gane abin kayan maye kake ba saboda baka taba sani ba ai wannan ko kayan maye ne wannan za a dade ana sha kafin abu akwa yanzu kai da irin wani kake bata da irin wani kake bata ai da kun da da da mataka Allah wallahi kwarai ba kai zaki yanzu karo min daya in ƙara kes saboda na ji wannan kamar tana warin marijuana Mm. Yeah. Alo? Mai Ka ga wata bishiya can? Bishiya kuka ga ta can. kuka. kuka dutse. Za kuka ba maganan ciniki ba kuka a ciki. Kuka. Ba ba maganan kuka. Kuka miya. Eh, kuka miya. Ah kuka. Kuka. Eh, bisha. Bisha. Awa. Awa. Awa. Waye ne a daren nan ana ruwan sama waye eh, ne? Allah ne Hauwa. Me ka zo yi yanzu? Ya mu na zo yi gurin ki na zo Hauwa. Ni? Eh. Ka manta ka sake ni? A a Hauwa. Haba. Ai za a gyara komai Hauwa saboda Kai waye ne wannan? Zo ki shiga. alalo, alalo, alalo, alalo, alalo.